ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما amma ba yan uwa jama'ar musulmi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu da sake haduwa a wannan masallaci na abu huraira radiyallahu an wanda yake shiyar polo club a sakwata birnin shehu yau muna maricin laraba uku ga watan ramadan shekara ta 1437 wanda ya dace da takwas ga watan yuniyo na shekara ta da goma sha 2016 miladiya mun kwana a cikin suratun nahali inda allah tabaraka wa ta'ala ya buga misali da birnin makka ga sauran garuruwa da sauran kasashe da al'ummai allah ya buga misali da makka saboda ya yi masu ni'ima suka yi butulci maimakon su yi godiya Allah ya aiko musu manzo su suka karyata shi sai Allah ta'ala ya sauka musu da bala'i na yunwa da tsoro sai daga baya da annabi ya musu addu'a bayan sun roƙa sai Allah ta'ala ya yi musu kamar haka ne kowace al'umma Allah ya man'ima Allah yana son ta yi godiya idan suka gode sai Allah ya kara musu amma idan ba su gode ba to sai Allah ta'ala ya rike su da azabar sa mai tsanani za mu tashi kan aya ta 114 فكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فكلوا مما رزقكم الله حلالا واشكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون إنما حرم عليكم إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عال فإن الله غفور رحيم fakulu mimma razaqakumullahu halalan tayyiba Allah ya ce ya ku al'ummai ku ci daga abinda da Allah ya azurta ku na ni'ima namomin dabbobi 'ya'yan itatuwa tsirrai abinci ko wani iri ku gani duniya don ku aka yi shi babu wanda Allah ya sanya muku sanke a cikinsa sai wanda yake yana ɗauke da wata cuta a gare ku amma duk abin da Allah ya halitta na ni'ima da jin daɗi na ku ne don haka umarni ne na Allah ku ci daga abin da Allah ya azurta ku halalan tayyiban yana wanda Allah ya halalta kuma yana mai tsarki yana mai kyau yana kenan halittun Allah asalin su tsarki gare su tayyiba ne tsaftatattu ne waɗanda aka yi togiya a cikin wanda aka ce ban da su to sun kunshi wani sanadari na cuta wanda shari'a ba ta yadda mu kwankwaɗe shi ba washkuru lillah washkuru ni'matallah ku gode ma ni'imar Allah ku yi ikrari da zukatan ku cewa wannan ni'ima da kuke cikinta ta Allah ce sannan ku faɗa da nan ku sannan ayyukan ku su gwadi cewa lalle kun yarda karkashin ni'imar Allah kuke in kuntum iyyahu ta'budun idan kun kasance Allah kaɗai kuke bauta to daga cikin manya-manyan abubuwan da ake bautar Allah da su shine godiya a shukur na cikin manya-manyan ibadu na zukata kana iya zamowa a wani hali na kunci da wahala amma zuciyarka ta bi bishukri kana iya zama a hali na ni'ima kuma dai har wa yau zuciyarka ta tasifi bishukri me yasa saboda duk halin da ka shiga akwai ni'ima da kake cikinta mafi karancin abin da mumin ya kamata yi tunani in ya shiga musiba shine akwai musiba da tafi wannan girma ko ba haka ba abin da muke tafi ake nan kwanan nan idan muna ganin farashin kaya ya tashi farashin jinin mu ma ya tashi ba rawar haka tsorace muke ashe ko muna cikin wani bala'i to muna cikin wata ni'ima wannan shi zai sa ko kana cikin musiba kuma kana godiya to kuma daga cikin bayin Allah kalilan ne suke godiya wa kalilun min ibadiya shakur da yawan mutane butulu ne sun cika butulci idan bala'i ɗin kaɗan ya cin masu sai su manta ni'imar baya sai ga mutum ya yi raki akan ciwon da bai kwana bakwai ba alhali ya shekara goma sha bakwai ko ciwon kai ne ubangijin da shekara goma sha bakwai yana baka lafiya yau ya jarabce ka a kwana bakwai ka yi raki innal insana kafur innal insana la kafurun mubin dan adam ya cika butulci bai cika tuna ni'ima ba ya cika ya cika bala'i tuna bala'i to wanda suka fi wannan sifa ta butulci su ne mata amma ba ya nuna su kaɗai ne butul ba so nawa ne mace za ta kasance matar kirki ta gari mai halin kwarai komai na ta tsab ranar da ta cika gishiri a miya duk ya haya ya ci gari shi ma butulu ne bai da godiya shekarar su shidda zaune lafiya lau amma rar da ta bata masa rai sai ce ba wallahi baki kwana gidan nan to gidan wa za ta kwana matar wace to butulci ɗabi'a ce maras kyau godiya ɗabi'a ce daga cikin manya-manyan ɗabi'un bayan Allah mummunai shi yasa Allah ta'ala ke yawan tuna mana ni'imomin sa cewa mu yi godiya a gare su innama harrama alaikum almaitata wad-dama wa lahmal khinziri wa ma uhilla Allah in dai abin da ake ci ne to hudu ne kawai ya karanta muku innama harrama alaikumul maita Allah ya haramta muku mushe saboda tsarkake ku daga cutar da take yake dauke da ita mushe wato jini yakan kume a cikinsa sai ya lallata naman kafin a kai ga feɗe shi a lokacin da aka yanka dabba wannan jini da ke kwarara yana ba nama lafiya ne to lokacin da ya mutu dabba ta mutu ba a yanka ba jinin zai kume a cikinta ya koma ya tsatsaga cikin naman sai ya zamo hatsari ga rayuwar sai Allah ce to duk abin da ya mutu mu shekara a ci sai aka ce wal mutaraddiyatu wal nasihatu wa ma akala sab'u illa ma zakkaitu babu farko ayar حرمت عليكم حرمت عليكم الميتة والدم, ميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله والمختنقة والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السمع وإنهم قداب يردون موشي المختنقة ودع أكشاك وين تهرتمتو الموقوذة وتيتي موقوذة كلمة الله إتأم متردية mawkuza wadda aka fyaɗe aka yi mata mummunan duka wal mutaraddiya da wadda ta tubo ta faɗo wannan natiha da wadda yar uwarta ta tone ta ta tune ta ta sa kaho ta tune ta har ta mutu sai Allah ya ce wa ma akala sabu da wanda namun daji su ci duk waɗannan karkuci illa ma zakkaitun sai dai abin da kun tarar da shi da rai kuka yanka saboda in mota ta buge akuya za a iya yankawa in dai jini ya fito shikenan za a iya ci malika da ya bu sai da wannan hukunci ba sun ce a in dai aka riga aka buge ta to ku bar ta ta yi da mutuwa amma kaga nan kasar sai a bar malikiya a yi aro a nan eh, saboda ba a so a yi asara da mun mun ana aro saboda malikiya ba daga sama ka saukar da ita istinbadi ne na hukunci to yadda imam malik yake istinbadi almajiransa suna yi haka shi mai shafi yake almajiran suna yi haka auza'i yake almajiran suna yi haka tabari yake almajiran suna yi haka kisa'i yake almajiran suna yi malamai daban-daban suna istinbadi ba ka cewa istinbadin wane ya fi na wane tunda dai shi ba ma'asumi ba ne ma'asumi shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda in aka yanka har jini ya fito to nassin ayar qur'ani yana nuna cewa babu komi ana iya ci waddama Allah ya haramta muku shan jini jini na kowace dabba haram ne ba a cinsa ba a soya shi kuma a ci ba a sarrafa shi a wani abinci shi sa akwai da yawan abinci na turawa waɗanda baya halarta a ci su sai dai don rashin sani akwai nau'i nau'i na biskit wanda akan hada da jini da tsoka da fata da kashi da bargo da kai hada gashin duk a narke a yi biskit a ci duk wanda aka tabbatar da yana da irin wannan sanadarai a cikinsa ba a cinsa haramun shi ma saboda abin da yake dauke da shi na kazanta da abin da yake dauke da shi na cuta allah ta'ala ce wala ahmal khinzir sannan mun haramta muku cin naman olade olade da jaki da kare waɗannan dabbobi ne da allah ya yi su don wasu hikimomi nasa amma naman su gairu salihin lil bai dace a ci ba naman su bai dace da ci ga dan adam ba ya gina jikin dan adam ba ya samar da lafiya yana ɗauke da turutoci iri-iri shi yasa ga su ma an lura cewa suna da ɗabi'un da sauran halittu ba su da su duk da yake asafi shadid za ka iske cikin adam akwai masu halayensu akwai mai halin alhinzir alhinzir ba ya da kishi sau da za ka iske wanda ke cin sa ba su kishin matansu sannan alhinzir yana luwaɗi waliyazu billah namiji yana biyar namiji kaga ana samun cikin mutane masu irin wannan miyagun ɗabi'u shi jaki an ce jaki daman an gama kai kurewar lalata halitta in ka ce mutum jaki ka gama da shi annabi sallallahu alaihi wasallam ce idza sami'tu na'iq himari فتعوذوا بالله من من فتعوذوا بالله فإنه فإنه رأى شيطانا جاكي أبوكي شيطانو ne in ka ji yayi kuka annabi ce masa ka roki Allah tsari shi akwai shaidanun da ya gani sabanin zakara idza samitum siyah hadikati fas'alu Allah min fadlih fa innaha qad ra'at malaka in kuka ji zakara yayi cara to ya ga mala'ika ne kuma maza ku roki Allah falala yana yawa akwai su alkhairai da Allah ya aiko a wannan lokaci kuma maza ku roka kila ku shiga cikin su shi kuma kare kun ga Allah ya shi kaskantacce wulakantacce in tahmil alaihi yalhas aw tatruku yalhas Allah ce zalika masalul qaumil ladina kadzabu bi ayati fa qusus al qasas la'allahum yatafakkarun sa'a mathalan lil qaumil ladina kadzabu bi ayati kuma uhilla li ghairi llahi bih sannan an haramta muku ku ci abinda aka kira sunan wani ba Allah ba gare shi duk abinda aka yanka da sunan wani ba Allah ba shi ma haramun ne a ci wannan ta'abbudan wa tabarrukan bismillah ana neman albarkacin sunan Allah don ana cin abin da aka yanka da sunan Allah amma duk abin da aka kira wani ba Allah ba abin da aka kira aka yanka aka kira wata doguwa ko wani magiro ko wani shayi ko wani waliyi ko wani aljani ko wani shaidani ko aka kira isa almasihu kai a kaddara wani ya kira sunan annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam yanka ba a cin wannan yanka ghairillah in dai ba don allah bane ko ya ce shi mala'ika jibrilu zai ce ce mala'ika jibrilu allahu akbar to ba a cin wannan yanka allah shi kadai ne ake yanka da sunansa wal inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin Allah nike wa sallah da Allah suna Allah nike yanka rayuwata da mutuwata dunna Allah ne ba abin da nike sai da izinin Allah waɗannan guda hudu su ne Allah ya haramta sai ce fa manittura duk wanda ya matsu ya sha wuya gaira bagin ba yana ɗan ta'adda ba wala adin ba yana wanda ya tsallake iyaka ba ya ci waɗannan abin da ya sauwaka fa inna allaha ghafurur rahim mana idan bala'i ya kai bala'i to waɗannan abubuwa da aka haramta an yadda a ci su sai ce fa man tura ghaira baghin wala adil ba wanda yake wato baghi shine mai ta'addanci ba yana da halal ya aje ya dawo wurin haram adi shine wanda shi kuma ya wuce gona da iri yana cikin yunwa ya samu raƙumin Eh, abin nan ya samu eh, alade misali ko jaki ya yanka kuma sai ya soya naman sai ya sa firiji don gobe ya ci jibi ma ya ci gata ma ya ci ibn kathir ya kawo wujuhu na gaira bakin wala adi na jin can baya mun yi karɓin karanta su to idan lalura ta kama ka shari'ar musulunci ta yadda ka ci mushi ta yadda ka ci alade ta yadda ka ci abin da aka yanka ba da sunan Allah ba saboda rayuwarka tana da daraja ana so ka tsare rayuwarka kenan kiran sunan Allah da cin abin da aka yanka duka kamaliyat ne ga rayuwarka kai amma darura ita ce a tsare rayuwar ko da mushi ne inda ta kama a dai ci a rayu wannan shi zai gwada maka yadda addinin musulunci ya ba wa rayuwar dan adam girma da kima da daraja sannan sai Allah ya ce mai ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون متاع قليل ولهم عذاب أليم ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام Allah ce kada ku rinka faɗa da abin da harsunanku suke sifaitawa na ƙarya ku ce wannan halal ne wannan haram halaltawa da haramtawa haƙƙin Allah ne shi kadai ba wanda yake da iko wannan sai Allah haka duk wanda ya ce kaza halal ne to ya kamata ya zan daga dokar Allah ya ɗauko wannan halalcin wanda ya ce kaza haram ne da ya zan daga dokar Allah ya ɗauko wannan haramcin haka duk wanda yake yin doka ya tabbatar da dokarsa ta zama karkashin dokar Allah zamanin jahiliya suna haramta ma kansu abubuwan da Allah bai haramta musu su kuma halalta ma kansu wasu wayanda ba halal bane a gare su litaftaru ala allahi alkadhib kuna yin wannan ne domin ku kage ƙarya ku jingina ma Allah innal ladhina yaftaruna ala allahi alkadhiba la yuflihun hakika waɗanda ke kirkira ƙarya su jingina ma Allah waɗannan ba su rabo a duniya ba lahira mata'un qalil za su ɗan ji daɗi ɗan kaɗan walahum azabun alim suna da azaba mai raɗaɗi duk abin da Allah ya haramta zai haramta shi ne saboda bamu da buƙata da shi hakikatan amma sauran abubuwa gaba ɗaya halal ne wal aslu fil ashiya'i al ibaha asali komai na duniya halal ne duk wanda ya zo ce baka banda wannan sai ka ce ina hujja sadaka ba a haramta komai sai da izinin Allah ba a halalta komai sai wanda shi kuma daman ga asulin shi halal ne Allah ya halalta shi malamai suna jin tsoron wannan aya kwarai da gaske saboda Allah ta'ala shi ke halaltawa shi ke haramtawa malamai su ne magadan annaba da ke isa da sa saboda duk lokacin da kace gafarta malam me hukuncin kaza in yace ban sani ba ka kyale shi saboda yana jin tsoron ya fada cikin fushin Allah wa yawmal qiyamati tara alladhina kadhabu ala Allah wujuhuhum muswadda alaysa fi jahannama mathwal lil kafir ranar alkiyama waɗanda ne Allah ƙarya za ka ga fuskokinsu sun yi baki alamar biya gun malamai kenan masu kirkira ƙarya su jinginan Allah saboda in malami yana da tsantseni baya fatawa sai ya tantance sai ya yi bincike sai ya tabbatar da abin da zai faɗa bisa ga dokar Allah yake ba bisa ga sauran wani ba ba hujja bane ka ce to ni haka na gani an rubuta to a wani littafi aka rubuta ka ɗauko hukuncin fiƙi wa a littafin tatsuniya wani ya yi min fatawa da na tambaye shi hujja ka san da ya samo ta cikin albayani wa tabi'in albayan wa wani kuma daga cikin makamat alhariri labarai waɗanda an yi su don a wasa kwakwalwa don a koda harshe a iya larabci kai sai ka ɗauko labari daga ko ya zo daga cikin subhul a'sha na kalkashandi ya ɗauko wani labari ko wani wani tarihi ko wani hukunci na shari'a komai yana da bagirinsa idan ana raha da nishaɗi babu laifi a ɗauko kalila wa dimna babu laifi a ɗauko alfu laila wa laila domin a yi fira amma in ana maganin hukuncin shari'a da komai yana da bagiransa duk da hadisi ba ka ɗauko shi a littattafan tafsiri ba ka ɗauko shi a littattafan fiƙihu kai nawa ne daga cikin littattafan fiƙihu tun daga bangon sama an rubuta hadisi maudu'i daga bankun littafi za ga samaratun tayyibatun wa rabbul gafur hadisin kuma maudu'un makzub an buɗe littafi da shi saboda haka in za ka ɗauki hadisi ka je ga littafan hadisai in za ka ɗauki hukuncin fiƙihu ka je ga littafan fiƙihu na malamai inda aka tantance kuma aka ba da hujjoji da bayanai idan ka je yi son rai ka ɗauko abin da bai dace ba ka karantar da mutane to ba ka da hujja za ka zama cikin wanda suka yi ma Allah ƙarya kuma Allah ya faɗa innal ladina yaftaruna ala Allah al-kadhiba la yuflihun mata'un qalilun wa lahum adhabun alim wa ala alladhina hadu وعلى الذين هادوا حرمنا ما قصصنا عليك من قبل وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون ثم إن ربك للذين عملوا السوء بجهالة ثم تابوا ثم تابوا من وعلى الذين هادوا حرمنا ما قصصنا عليك من قبل الله يتي يهودا و من هرم تامس أبند بك باك لاباري تنكا في نكا أتكي سورة الأنعام الله تعالى وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شعومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم ذلك جزيناهم ببغيهم wa inna la sadiqun shine nan sai Allah ce haramna ma qasasna alayka min mun haramta musu abin da muka baka labari can gabanin haka Allah ya ce duk abin da yake da yi fa an haramta musu shi da shanu da tumaki sai aka ce ba a yadda su ci kitse ba sai fa kitsin da wato ya laƙe makashi an yi an yaƙi fita to wannan babu komai a haɗa da shi wurin suya da gangan Allah ta'ala ya haramta musu tayyibatin uhillat lahum abubuwan da da halal ne gare su amma saboda ta'addancin su su yi sabo yau su yi gobe sai Allah ya ta sanya musu dokoki masu tsanani wannan yana daga cikin abubuwan da Allah ta'ala yake azabta mutane da su ya saukan maka doka mai tsanani wadda za ta kuntata maka rayu. to mu al'ummar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah ya riga ya rufe shari'ar ba wata doka da zai saukar muna amma mu ma yana mana irin wannan ukuba in muka yi zunubi ta yaya sai ya baka malami mai gajeren ilimi mai takurarren tunani mai kumtatattar kwakwalwa sai ya kasa bin alkur'ani da suna ya samo ya samo yalwanta ta rayuwa sai ya koma a wata mazhaba guda a mazhabar ya rike makaranta guda makarantar ne ya koma gefen malami guda malamin nan an ci rashin sa a mutum ne mai tsanani sai ya ta tsananta muku rayuwa abubuwa da yawa da Allah ya halatta muku sai ya haramta muku su wannan ita ma hukuma ce azaba ce ko kuma allah ya kawo muku shugabanni azzalumai su hana muku walwala su ce duk wanda zai wuce sai ya sauka daga kan babur misali mun yi wannan ko ba mu yi wannan ba dukkan zunubanmu ke kawo waɗannan in kana ma Allah laifi yana da hanyoyi dubu na kuntata maka kanawa aka ce ku ji tsoron Allah ku daina goyon mata akan babur suka ce wallahi kowa bai isa hana mu goyo ba aka yi magana da kungiyar 'yan ataba suka ce ai wannan wannan taka su ne wata nawa da yin wannan magana sai allah ya kawo sojoji a wancan zamani suka ce ba su yadda ko yaro dan makaranta a goya ba ba haka matar kama ba kai saka goya ta kai ta unguwa ba sai dai da kai da ita dole ku je ku bi layi ku hau misunan bus nan tasu eh? eh to sai ku hau a daidaita sai suka dawo mutum ya goyo cefane ya goyo matarsa a ce ba a yarda ba kai kanka da cefanen da aka ba yadda ka wuce ba sauka za ka yi da azumin ka gabaki ka wuce shekara biyu da suka wuce haka haka muka a Najeriya to duk suna zuwa dalilin zunuban mu in kuka yi ma Allah laifi shi kuma sai ya kuntata muku amma ba don wani abu ke kuntata muku ba domin ku yi tuba ku koma ga Allah to Allah mun gode maka mun tuba kuma ka yafe mana ka dauke mana kunci amma ko yanzu muna buƙatar mu ƙara yin tuba saboda abin da bakunan wasu ke faɗa a cikin mu ya isa ya sake dawo da bala'in da aka fito Allah ya kiyaye Allah ya kare wa ma zalamnahum Allah ya ce da muka haramta musu na ban ba mu zalunce su ba walakin kanu anfusahum yazlimun amma su ne suka zama suna zaluntar kawunan su ta hanyar saba ma Allah thumma inna rabbaka lil ladina amilu su'a bi jahal sannan ubangijinka la rahim mai gafara ne mai jinƙayi ne lillazina amilu su'a bi jahala ga waɗanda suka yi aikin jahilci suka yi laifi bisa jahilci wani zai ce to banda malamai kenan sai mu ci har da su la ya asillaha ahadun illa bi jahala jahala anan tana nufin gafala duk lokacin da zaka saba ma Allah alhalin ka san Allah ya haramta wannan sabon to ka shiga gafala ka manta Allah ne jahala din to Allah ya ce summa inna rabbaka lil ladina amilu su bi jahala sannan ubangijinka yana mai gafara mai jinƙayi ga waɗanda suka aikata sako suka yi laifi a cikin rafkana sun matabu min ba'di dhalik sannan suka tuba bayan haka wa aslahu suka yi gyara ashe in ma ka tuba dole ne kana buƙatar gyara ka gyara abin da ka ɓata idan ka jawo su cikin ɓanna yanzu ka yi ƙoƙari ka jawo su cikin tuba cikin alkhairi sanda kana caca mutum nawa ne abokan cacar ka mutum nawa ne ka biya mu yanzu ka jawo su zuwa ga tuba duk laifin da kake yi idan ka tuba akwai wani nau'in gyaran da za ka yi sannan banda wannan akwai gyara na neman gafara na yawan istighfari shekara ka ashirin kana zunubi yanzu ka tuba yi kokari nan da shekara ashirin yanzu kana istighfari domin ya rufe gurbin wancan idan allah ya so ka da rama sai ka ɗona istighfarin naka wancan zunuban kuma sai Allah ya saka cikin waɗannan da yake cewa illa illa man taba wa amana wa amila amalan salihan fa ulaika yubaddilu Allahu sayyi'atihim hasanatin wa kana Allahu ghafurur rahim sai Allah ce waɗancan zunuban ku ɗauko su mu gani menene nauyin su sai a ce Allah sun kai ton 77 sai ce ku musanya masa ton 77 na lada ku ɗora madadin su kaga duk wanda ya je da ton 77 na lada kuma an janye ton 77 na zunubi ai kaga falalar Allah ta samu inna rabbaka min ba'diha ghafurur rahim hakika ka mai gafara ne mai jin kai ne bayan wannan tuba da suka yi Allah ka samu cikin masu tuba inna ibrahima kana umma إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفاً ولم يك من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم نعم وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط Inna إن إبراهيم كان أمة Allah ce Ibrahimu ya zamo kai ɗaya gayya shine al'umma al'umma na nufin wani yanki na jama'a na mutane malamai al'umma ne direbobi al'umma ne mawaƙa al'umma ne masaƙa al'umma ne maɗunka al'umma ne ko mu ce 'yan kasuwa al'umma ne yan boko yan lebo ma'aikata al'umma ne limamai al'umma ne kun gane ko ɗalibai yan makaranta su ma al'umma ne sai ce inna ibrahim kana umma ibrahim ya zamo kai ɗaya gayya wani lokaci jinsi na mutane kira al'umma kuma ce al'ummar larabawa al'ummar farfata al'ummar baƙaƙe kun gane ko to abinda a tattare da al'umma hikimomi ne na allah iri-iri in ka tara al'umma za ka samu sifofi daban-daban ko ba haka ba za ka samu sifofi na alkhairi wani za ka iske karimi akwai kyauta wani za ka iske akwai fara'a akwai sakin fuska wani za ka iske akwai hikima akwai fasaha kun gane ko wani za ka iske yana da daɗin zama wani ya iya magana kowa wani mai haƙuri ne kowa da irin ɗabi'unsa na alkhairi to duk waɗannan ɗabi'un gaba ɗaya sai allah ya tattara su sai ya bashi su ga annabi ibrahim shi yasa sai ce inna ibrahima kana ummatan qanitan lillahi hanifan wa lam yakun minal mushrikin ibrahim ya kasance al'umma ne shi ɗai kashin kansa akwai annabawan da Allah zai tayar da su su kadai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce uridat alayya al'umam an gwada mini al'ummomi ce sai na ga wata al'umma annabinta da mutum biyu wata annabin ta da 'yan kwarori kaɗan ya ce kai sai da naga annabin da shi ɗai ƙashin kansa ba da kowa sai littafinsa shi kaɗai wa'azi har ya ƙare ba kowa tare da shi in ji manzo Allah wani hadisi bai ingantacce ne wannan ya nuna akwai annabin da ko matarsa ba ta imani da shi ba ko ƴaƴansa ba su imani da shi ba wa ra'aytun nabiyya wa laysa ma'ahu ahad in ji manzo Allah naga annabin da bai da kowa fala taghtarra bi kasrati salikin kada yawan jama'a ya ruɗe ka wani na ganin ai mun fi su yawa mu adda duk ƙasar nan yanzu mu ke tashe kun zama hiv aids kenan abinda ai yawa shine ka zankan gaskiya ka kai ne al'umma annabi sallallahu alaihi wasallam ya yabi abu dharr al-ghifari da wannan yace abu dharr umma يعيش وحده wahdahu wa ويبعث ummatan وحده abu zarar gifari za a tashe shi al'umma shi ɗaya ƙashin kansa saboda shi ko cikin sahabbai wani irin mutum ne daban shi saban annabi ya umarce shi kar ya zauna cikin jama'a ya ce idan balagal bina usal an fakhruj min madina da zaran ginin madina ya kai ga dutsen sala shi kenan yana ta wajen sariyatul wada'i to shi kenan ka bar madina don ba ka iya zama cikin 'yan birni kana ya zama gari kauye inda babu arziki amma baka ya zama cikin birni shi ga aƙidar abu zarar gifari duk abin da aka samu wajibi ne yau a kashe shi in an gama a yi sadaka da saura gobe a ki bida kuma duk da gwamnati dole ta yi haka don in gwamnati ta zauna a taskata babu kuɗi ya za a rayu wani ya ce gafarta malam don me allah ya wajabta zakka sai ya ɗauko sanda ya watsa mashi ya tsufa ga lokacin zakka fa sai abin da shekara yake ba zakka to kai ka ce ko kwana guda ba yi da arziki kaga akwai wahala so lokacin yana shan zamanin sai da namu awe yana gwamna sai da yamma awe bulala gaban jama'a yana gwamna za ku yi mamaki sai ku ce to awe yana min ba a taɓa sarki mai haƙuri irinsa ba to amma ko ba ka da haƙuri irin abu zare dole kai haƙuri da shi saboda tun ka bai musulunta ba shi ya musulunta to ya za ka da shi kaga dole kai haƙuri da shi na hannun damar manzo Allah ne ya raka da shi mu'awiya da ya ga abin bai iyawa sai sai ya ɗauki takarda ya rubuta ya dunkule abu zar bai sani ba ya ce to da Allah ina da sako zuwa ga sarkin musulmi usman da Allah ka taimaka ka je ka kai shi kuma dole mai da'a ne dole ya biyayya ya ɗauki wasiƙa ya kai madina ko da sarkin musulmi ya diba sai ce kuma wace ka ɓaro a can Karshe dai bai rayu cikin gari ba ya je rayu wani wuri ya sunan garin mm, akwai wata tunga can mm, da fakhruj ila akwai wurin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce masa ya je can ya je can ya cika ko da ya cika daga shi sai bawon da usman ya bashi sai ya godiya eh, abin nan tunkiya wanda yake kiwo yana shan madararta anas dan malik zai wuce wannan bawan ya zo ya tare hanya ya ce Allah ka zo ga wani bawon Allah ya cika ka zo ka taimaka mini mu yi jana'izarsa akwai da yanzu aka bude sai ya kabbara ce Allahu akbar sadaka rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ce inna aba dharrin umma ya ishi wahdahu wa mutu wahdahu wa yub'athu ummatan wahda Allah ka sa tare da Abu Zar zamu shiga aljanna annabi Ibrahim kana qanitan lillahi aidan qanitan lillah mai yawan kunuti ne ga Allah menene kunuti kunuti shine yabon Allah da'ar Allah tsarkake ma Allah addini wato karkata zuwa ga ubangiji da barin kowa shine qunut sai ce hanifan hanif yana nufin mai barin wato miyagun ɗabi'u ya kama da ƙwarai mai barin miyagun aƙidu ya riki na alkhairi mai barin shirka ya kama tauhidi sai ce walam yakun minal mushrikin shi bai zama cikin mushrikai ba shi annabi ibrahim allah ya masa wata falala yahudawa su ce namu ne kiristoci su ce namu ne mushrikai su ce namu ne Allah ce duk ƙarya kuke ma kana ibrahim yahudiyan wala nasraniyan walakin kana hanifan musliman wa ma kana minal mushrikin duk ƙarya kuke shi musulmi ne da haka mu adda annabi ibrahim shakiran li an'umai mai godiya ne ga ni'imomin Allah Allah ya yi masa ni'imomi na zahiri da na baɗi ne kuma ya gode ma Allah ijtabahu Allah ya zaɓe shi wa hadahu ila siratin mustaqim Allah ya shirya da shi zuwa ga hanya mai kakkiya iliminsa daidai yake aikinsa daidai yake tafarkinsa baya da karkata don haka Allah ta'ala ke ta sun ma'auhaina ilaika an ittabi millata ibrahim nan gaba kan wa atinahu fid dunya hasana anan duniya mun bashi hasana ba matarsa ce ke da suna hasana amma tana cikin hasanat inda aka bashi hasanat guda goma Allah ya bashi na farko Allah ya bashi arziki yalwantacce Allah ya bashi mata kyakkyawa ya bashi zuri'a nagartattu ya bashi ɗabi'u na ƙwarai ya bashi annabta ya bashi manzanci ya bashi yabo na ƙwarai mu mu yabe shi kiristoci su yabe shi yahudu su yabe shi mushrikai su yabe shi sannan Allah ya gwama sunansa da na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a wurin salati in ka ce ala Muhammadin wa ala ali Muhammad sai ka ce kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali fil alamin innaka Majid sannan Allah ya sanya annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke Allah ya sanya duk annabta gidansa take waja'alna fi zurriyatihi annubuwata wal kitab tun sadda annabi Ibrahim ya zo duniya Allah ya yi masa annabta ba a taɓa wa Allah wani aikin lada wanda bai da kamisho a cikinsa ba saboda mi saboda daggare shi ba a koma wani annabi ba sai zuri'arsa zuri'arsa su ne annabawa da farko aka ba shi isma'il annabi ne sannan aka biyo da ishaq annabi ne ishaq ya haifi yaqub annabi ne yaqub ya haifi yaya goma sha biyu dukkan su annabawa ne daga nan aka rinka annabawa cikin banu isra'ila zuri'an su sannan aka dawo gefe isma'il aka fitar da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda shine khalilur rahman shine badadayin allah ثم أوحينا إليك to sannan sai muka yi wahayi zuwa gare ka أن اتبع ملة أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان sannan sai muka yi wahayi zuwa gare ka ya kai manzon Allah an ittabi millata ibrahim hanifa muka ce ka bi tafarkin annabi ibrahim miƙaƙƙe wanda baya da karkata amma kana minal mushrikin ibrahim bai zama cikin mushrike ba wannan kuma yana daga cikin fada'il na sayyiduna ibrahim alaihi salatu wassalam cewa annabi muhammad wanda allah ya fi kowa so ya ce ya koyi da shi allah ta'ala ya jaraba shi ya gwada shi ya ce wa ibrahim alladhi waffa ibrahim shi ya ci jarabawa ɗari bisa ɗari wa idh ibrahim rabbuhu bi kalimatin fa atammahun ya ci jarabawa full bai rage komai ba ko point guda bai rage plus 4 gare shi yan jami'a 4 din nan mai wayar samu a ƙasar sudan in ka ci 3.8 kudin da ka yi rajista sai a raba biyu a dawo ma da rabi saboda ka riga ka kai gwani 4 shine geji plus 4 to in sakandare ne sai a ce 100 ko 100 maki 100 to annabi ibrahim shi kadai ne wanda allah ya jaraba ya ci 100 bisa 100 to da ya ci jarabawan sai Allah ya mi sai ya ce inni ja'iluka linnasi imama na mai da kai imam qala wa min zuriyati yace Allah to zuriyata ma a basu qala la yanalu ahdi zalimin zan ba su amma dai da azzalumai a cikin su min zuriyati ma muhsinun wa zalimun li nafsihi mubin to annabi ibrahim shine mai tafarkin namu ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم hanifa a ɗaya ayar sai Allah ta'ala ce millata abikum ibrahim huwa sammakum huwa din ba ta ibrahim ba ce ta Allah ce huwa ijtabakum wa ma ja'ala alaikum fid din min haraj huwa shi Allah ijtabakum shi ya zabe ku wa ma ja'ala alaikum fid din min haraj bai sanya muku kunci cikin addini ba millata wannan addinin addinin annabi ku ibrahim huwa sammakumul muslimin allan nan da ya zabe ku shine ya sa muku suna musulmi min qablu can gabanin haka ya kira ku musulmi a at-taura ya kira ku musulmi a injila ya kira ku musulmi a zabura wa fi haza ya kira ku musulmi cikin qur'ani kaga in kace huwa ibrahim shi ya kira mu to ibrahim baya magana cikin qur'ani domin lokacin sa ba saukar da qur'ani wani yana cikin wuraren da sayyidi muhammad al-amin al Allah ya masa rahama yace malamai sun yi tafsiri wa huwa batil yadullu ala butlanihi siyaqul qur'an yace akwai tafsirin da malamai zasu yi shi sai mu ce ba batil bai yi daidai ba saboda hawa da gangarar aya ya nuna ba daidai yake ba kamar da jiya mun kawo misali akan wannan ko ba haka ba ma annabi ibrahim bai zama cikin mushrikai ba إنما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه وإن رب يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيما كانوا فيه يختلفون إنما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه حقيقة أن سنيرانر أسبرني ga waɗanda suka yi saɓani a cikin wunin allah ya ba yahudu juma'a suka ɓace suka ɗauki asabar ya ba wa kiristoci juma'a suka ɓace suka ɗauki lahadi sai mu allah shirya da mu zuwa gare ta akan sun yi saɓani game da ranar sai allah ta'ala ya canza musu ita wa inna rabbaka la yahkumu bainahum yawm al-qiyam kuma hakika ubangijinka zai yi hukunci tsakanin su ranar alkiyama fi ma kanu fihi yakhtalifun ga abin da suka kasance suna saɓani a cikinsa sa haka ranar alkiyama za su gane cewa juma'a da muka ɗauka ita addini annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce nahnu al-akhirun al-awwaluna yawm al-qiyamah yace an ba mu wannan rana utuha utuhu min qablina fadallu an an ba su wannan wunin na juma'a sai suka bace ba su gane yace fal yahudu gadan wan nasara ba'da gadin su a ƙarshe mu a ƙarshe ga zuwa amma sai Allah ya kawo mu gaba ya ba mu ranar da ita a gaba muna gaba gare su yau juma'a sai gobe asabar sai jibi lahadi haka mun riga mun shiga gaban su har lahira to sai Allah ta'ala ya bayanin tafarkin wazi udu ila sabili rabbik ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن وهو أعلم بالمهتدين وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين واصبر وما صبرك إلا اللهم اجعلنا منهم ودعو إلى سبيل ربك يا كي النبي كي كرا زوا هنير أبنجيجنكا kenan kiran da annabi yake yi ba zuwa ga kansa yake kiran mutane ba ba kuma zuwa ga wani tafarki da shi yake ra'ayi yake kiran mutane yana kira ne zuwa ga mi ila sabili rabbihi zuwa ga hanyar ubangijinsa wannan kuma shaidar Allah ya masa ita ba wuri guda من الله تعالى وإنك لتدعو إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور حقيقة كيما زو كان كيراني زو أغا تفركي ميكا صراط الله زو أغا حنير الله لك دم كيرا يكو كري كيرا زو أغا حنير الله كده كيرا زو أغا حنير ونبا الله من زو الله ده كان سحير ويكي كيرا زو أغريتا حنير الله تو حنير الله ita ce wadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayyana duk wadda ba ita ba to ba hanyar Allah ba shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya shata ma musulmi layi mai tsawo sannan yan kananan layuka ya yi zane-zane gefen dama ya yi wasu zane-zane gefen hagu sai ce haza siratullah ya ce wa haza subul wannan ita ce hanyar Allah gode bai ne mai kakke baya da kwana shine ya karantar da sabansa ya ce waɗannan kuma ƙananan godabbu ne dukkan su wuta za su je amma kuma kowannensu akwai mai kira a kan sai na ku zo ga hanyar aljanna subhanallah ilazai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda tsabar nasiha irin yadda ake koyar da yara a firamare haka rinka wasu habbai don su gane ba haka ba illustration ko a ja layi a yi haka a yi haka sannan sai karanta ya ce wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'u wala tattabi'u subula fatafarraqu bikum an sabili zaka in kana sun gane hanyar Allah ko ma alqur'ani in kana son gane hanyar Allah ko ma sunnan manzo Allah in kana sun gane hanyar Allah duba rayuwar wa'anda manzo Allah ya koyar da su hanyar Allah saboda duk wanda ke son gaskiya to a haɗu akan qur'ani da hadisi da fahimtar sabon manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine musulunci na hakika da ka kawo wata fahimta wadda ta zo a karni na hudu ko na bakwai ko na sha hudu ko na ashirin ko na nawa ne to fa ba za mu karɓe ta ba sai in ya yi daidai da wancan wanda sabon manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suka fahimta saboda ka duk wanda ka je yana takaba mu wannan kungiya ta mu yau shekara 200 da kafuwarta mu wannan dariƙa ta mu shekara ta 800 sai ka ce masa kan addinin mu shekararsa 1437 kuma duk wanda ba wannan ba to daga baya aka zo da shi Allah ya ji kamar abakar gumi koyaushe ne kan tuna wannan fatawar da na ji wata rana gare shi wanda ya ce gafarta malam yara suka zo ƙauyenmu suka ce mu bar abin da muka sani mu kama wannan sabo da suka zo da shi sai ce ai wannan da kuka sani shine sabo wannan da yara suka zo da shi shine da daɗe duk shine zamanin manzo. Allah lokacin izala tana sabuwar kafa wai yara sun zo da sabon abu sai ce ba sabo ba ne ya ɓace ne ba ku gane shi da jididi ne aka yi majadidi dan fodiyo sanda ya zo kasar nan yana karantar da addini me aka ɗauka ya zo da sabon abu kuma yana faɗa a littafansa ko ba haka ba to amma sabon abu shine wanda ya zo bayan wucewar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam saboda duk shehin da kake biya duk imamin da kake biya in dai ba annabi bane to fa ka sani ba bisa siratul mustaqim kake sai fa idan wannan imamin ta finta ne ga abin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake karantarwa amma idan wata hanya daban yake zuwa da ita ba daga annabi ba gurin sa ta tuke gare shi aka fara ta to fa an fara banza an yi aikin banza za a tafi a banza ba za a samu lada wurin ubangiji ba udu ila sabila rabbik ya kai mai wa'azi kai wa'azi zuwa ga hanyar ubangijinka a cikin wannan akwai gargaɗi ga cewa in za ka yi kira karka kira mutane zuwa ga kanka a wata aya Allah ta'ala sai cire sabil din sai ce wad'u ila rabbik kira mutane zuwa ga ubangiji karka kira su zuwa ga kanka da yawa akwai masu wa'azin da suna kira ne ga kansu kullum kokarin suke a dai gane mu din dai mu ne mu da mu da mai gidanmu da malaminmu da ƙungiyarmu da mazhabarmu da shugabanmu wad'u ila rabbik kai kira zuwa ga Allah kai tsaye kar ka damu da kowa duk ma wani wanda yawa Allah jihadi yawa kokari yawa addini kokari yayi kira zuwa ga addini Allah ya san shi kuma zai bashi lada kuma ba wanda ke bace ma Allah ko akwai shi kuma rekod din na nan wurin ubangiji don kace zane za kai yanzu nan sai a fara sai mu fara zanen mu da suka karantar da mu sannan mu zana nasu malamai har mu je zuwa ga su mu jaddadi mu je ga malaman su mu jaddadi haka har mu yi ta tafiya har a je ga sahabbai har a je ga manzon Allah wannan ba sunna bace ba wani wanda kiran sa wurin wa'azi yake wajibi kuma duk wanda ya da kiran wani wajibi a wurin wa'azi to ya zo da bid'a cikin addini wad'u ila rabbik anan ud'u ila sabili rabbik kawai abin da kace mu kira mutane zuwa ga hanyar Allah ba ruwanmu da wani da wani wani da wani kuma aikin su in Allah ya karba za su gani ranar alkiyama idan suna da hannu ga namu aiki kuma za su samu ladan wannan aikin da mun kai gaban Allah Allah ka samu dace idan za ka yi kira kuma ga doka ka yi kira bil hikma ka yi da hikima ma'ana ka faɗi abin da a daidai ka yi adalci wajen magana sannan wal mau'izatil hasana da wa'azi mai kyawu shine wanda babu tsokana cikinsa shine wanda babu tada hankali cikinsa shine wanda babu zagi da cin mutunci a cikinsa duk mai wa'azin da yake cin mutuncin wani ko yake zagin wani to ya kauce ma wannan bayani da Allah yi wal mau'izati al hasana sai na ce wajadilhum billati hiya ahsan in za ka yi jayya da su ka yi jayya da su da wanda shi ya fi da hanyar da ita ta fi nan abu uku ne Allah ya magana al hikma ba ta da sifa al-mau'iza tana da sifa me sifarta al sannan al-jidal shi ko billati hiya kun gane bambanci hikima da wa'azi anan hikima ita ce komai a dora shi a muhallinsa wurin yin magana a yi magana wurin yin rubutu a yi rubutu wurin taka kafa a je a je wurin ɗaukar mataki a ɗauka wurin sa hannu a sa hannu saboda haka hikima ita ce yin komai a lokacin da ya dace ɗaukar kowane irin mataki san da ya dace kenan ashe akwai wa'azin da ba da baki ake yinsa da yawan masu yi ma shugabanni wa'azi suna yi ne don a san su amma shugabanni ba su jin wannan wa'azin da za ka yi wurin bisa mimbari bisa biro da kake ba su ji ya za a yi su ji ka nemi makwarrabansu ka bi ta hanyar su idan ka isa ka je ka sallama za a buɗe maka kofa idan baka isa ba karka damu akwai da sun isa sai ka je ka sallama musu ka ce ga shawara ta ga shawara ta ga shawara ta kuma idan kai wannan kayi nasiha don Allah kayi nasiha tsakani da Allah ba kai nasiha don kawai a san kai ne ba wasu suna yi ne don a san ba su da tsoro to har dan Najeriya zai ce a san yana bai da tsoro me za a yi maka dan najeriya da zai ci mutuncin uwar shugaban kasa ya kwana gidansa wallahi ma sun jan gidan shugaban kasa a wata kasa baka isa ka zage shi ka kwana gidanku wallahi baka isa ba dan sanda kurtu wallahi baka isa ka nune shi ka kwana dakin matarka ba to kaga shi dan najeriya har wani abin takama ne don yayi zage zage misali ko ya yi cin mutunci ko ya wata nasiha ta ɓarota. ta wai a ce shi a yi masa kabbara a ce shi baya da tsoro to wa kake tsoro duk wanda ya taka doka a najeriya bai kai zazzaki ba shekarar sauran nawa yana shan romo yana shan miya kafin allah ya saukar da jaza'insa ya sauko da ayatullahi buratai wannan aikin allah ne mu daga gwamnati ta sa buratai abin da ya ko ba haka cin zarafi suka yi wallahi wallahi azumi ke gaba kina wallahi daren da za su yi za a yi wannan tashin hankalin na ji da kunne na suna zagi suna cin mutunci da Aisha a Zariya. na yi addu'a na ce ya Allah ba tannan muna yi mata kishi Allah kai mata kishi kai ma iri na dubu nawa suka yi irin wannan addu'a ashe an cimma an cimma lokaci sai Allah ya toshe basira me yasa nace Allah ya toshe musu basira jama'a mutum ne aka tare kuratan sojoji suka kashe mabiyansa talatin suka ɗauku 'ya'yansa hudu suka kashe uku suka karya kafa guda suka ba shi waya suka ce buga ma ubanka ka faɗa mashi ya kasa yin komai kuratan sojoji fa bayan shekara guda sai aka bugo masa waya aka ce yaranka almajiranka sun tare ma shugaban sojojin najeriya hanya sai ce to ya canza hanya mana da Allah ban da batun basira ya za a yi wannan batun basira batun basira da haka Allah ne ya inge za su sannan ya gangaro da waɗancan su kuma walau tawa'attum lakhtalaftum fil mi'adi walakin liyaqdi Allahu amran kana maf'ula na haɗu da wani soja a Zaria yake tabbata mai ce wallahi wallahi buratai bai yi niyyar zuwa Zaria a wannan lokacin ya kwana yobe ya yi program a yobe ya tashi da shirin da sassafe ya wuce kaduna ya tarbi janar buhari domin su karbi lambar girma da jami'ar kaduna za ta bashi su karrama mawaka a kaduna sannan ya gangaro zariya wurin buki da allah ya hukunta haka da ba zai biyo ta husainiya da zai biyo bayan garin zariya ya shiga ta abin nan can bayan pz allah ya ce ba haka nake so ba sai wani dalili ya dakatar da shi bai baro yobe ba sai bayan karfe goma za ka ko da ya gangaro kano ya iso ba batun wucewa kaduna sai ratsawa ta husainiya wa kana amrullahi maf'ula abinda Allah ya tsara dole ne sai an yi shi saboda ba mu ji ciwon abinda aka yi don mun san cewa 'yan ta'adda ne aka yi ta'addanci a kansu kuma alkawarin Allah ne cewa duk lokacin da ɗan ta'adda ya kai wani matsayi to Allah ta'ala zai sallaɗe wani da zai ta'addanci a kansa ادعو الى سبيل ربك بالحكمه والموعظه الحسنه wajadilhum billati ya billati yasa idan za a yi mujadala to nan yafi karfin wazi sai an sa hikima da gwaninta inna rabbaka huwa a'lamu biman dalla an sabili hakika ubangijinka shine yafi sanin wane ne ya bace ya bar tafarkin sa wa huwa a'lamu bil kuma Allah shine yafi sanin wanda suka shirya ya mu cikin idan kun yi uquba idan kun ɗauki fansa bai ce wa iza a ba bai ce iza kamar littaƙiƙ kenan ya yadda in an muku laifi kurama a'a wa in in ma har ta kama kurama din tare da Allah bai sun kurama to fa aqibu bi mithli ma uqibtum bi kurama da yadda aka yi muku wala in sabartum lahu khairul lisabirin amma in kuka yi haƙuri to wallahi haƙuri alkhairi ne ga masu yinsa za mu ga duk lokacin da allah tabaraka ta'ala ya yi maganan haƙuri ka zo da ƙarfafa bayanin cewa yana da alkhairi amma haƙuri iri biyu ne akwai haƙurin ƙaddara wadda allah ta'ala ne saukar da ita kana ƙofar gidanka kawai sai ka ga guguwa sai hadari ya taso sai ya kware kwanon gidanka za ka yi haƙuri ko ba za ka yi haƙuri ba to in ba ka yi haƙuri ba da wa za ka yi faɗa Eh? to amma akwai haƙurin abubuwan da ke cin maka wanda kana da abokin husuma a cikinsu haka kawai matar ka zo ciniki da wani sai ya ce wai ta yi masa ta yin wulaƙanci ko mai kuwa ce tafi ki bani wuri kawai sai kwashe tamari yaƙi ko nan za ka yi ne ka ce jeki Allah ya san maki to shi yasa duk lokacin da akwai haƙƙin wani sai kaga Allah ta'ala yana karfafawa ce wala man sabara wa ghafara inna zalika min azmil umur saboda dole sai gafara ta shigo an sai an yafe mutu wasbir kai annabi kai hakuri wa ma sabruka illa billah hakurinka ba don wani kai ba sai don Allah wala tahzan alaihim kada ka samu damuwa akan su wala ta fi dhai'in mimma yamkurun kada ka zama cikin kunci ga abin da makirci makirci da suke kullawa inna allaha ma alladhina taqaw wal ladina muhsinun hakika Allah yana tare da masu takawa kuma yana tare da masu kyautatawa saboda haka wannan rufewa da Allah ya yi wannan sura ta na'al ta nuna akwai wasu abubuwa da za su samu manzon Allah waɗanda dole ne sai ya yi haƙuri kuma za mu ji sunan gaba kaɗan idan mun shigo cikin suratu subhana subhana alladhi asra bi abdi laylan wadda gobe ne za mu fara karanta ta in Allah tabaraka ta'ala ya so Allah kai mana gafara kai mana rahama abinda muke karanta bisa sawaba Allah ka ba mu iko aiki da shi da mai kuskure ka tuntuɓe harshe Allah kai mana afuwa kai mana gafara Allah ka samu cika da imani Allah ka zauna da kasan mu lafiya shugaban mu Allah ka bashi lafiya jiya mun yi ne da juyayi da rashin wani dan uwa daga cikin yan uwan mu malami daga cikin malaman mu jigo daga cikin jigogin tafiyar karatun addinin musulunci a wannan jiha shine sheikh usman faruku yabo wanda ya yi shekaru yana koyarwa a cibiyar iet na yake tafsirin alkur'ani na shekara-shekara su ne set na farko na ɗaliban da jami'an musulunci ta madina ta yayi kuma ya ba da gudunmawa ga gawa wajen karantar da al'umma muna roƙon Allah dauke sarki ya masa gafara Allah ya masa rahama Allah ya jibici iyalansa Allah ya sanya musu albarka idan ta mu tazo Allah ya sa mu gama lafiya mu cika da imani wa sallallahu wa sallama wa baraka wa an'ama ala abdi rasuli Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk